abi a sharhi da arba'un hadis kenan daga bakin Sheikh Abdulrazak ya haifan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kyawun ayyuka a masu sauraro assalamu alaikum ga rubutattun saƙonin naku tare da suleiman mustapha ahmad gudu mai saƙon farko ta cewa assalamu alaikum bayan gaisuwa ga masu gabatar da shirye-shirye da malamai don allah wannan gidan rediyo ya yake sako daga sauraron ku habibu sani dan musa jihar katsinan najeriya babu shakka gidan wannan rediyo na munara don kyakkyawar rayuwa mai albarka gidan rediyo ne na da'awa ta ahlus sunna karkashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna haka zan na sakonar bake cewa assalamu alaikum manara rediyo da fatan Allah ya kara ɗaukaka ya kuma tsare malamin mu na sunna amin Allah ya bar zumunci sako daga sauraron ko Ibrahim Sa'idu Dutse PA Dutse Local Government jihar katsinan Najeriya da zalika mai sabon gaba ke cewa salamu alaikum manara rediyo daidan wani karkataccen wani ina da rediyo biyu iri daban-daban amma ko ne na buɗe gidan rediyo faransa na hana shi zama kiliya na yi magana da abokina shi ma haka sako daga garba nesko magaman gumau malam garba sai a ci gaba da kokari insha Allahu za a dace a gaba da kai sako na gaba cewa assalamu alaikum ina yi wa manara rediyo fatan alkhairi ubangiji Allah ya ƙara daukaka bayan haka ina roƙon da ku rika sanya mana tafsirin shek Yakubu Musa hasan Katsina sautin sunna na gode sako daga rabi'u garba iya tawari ne jihar katsinan najeriya sai ce ka tabbatar kasancewa da manarar rediyo don kuwa ana sa wannan karatu da kake nema a kasa ni kan sako daga ke cewa salamu alaikum manarar rediyo ina roƙonku don allah ku taimaka mini da lambar sakon baka da baka ta wannan lamba tawa sako daga mai sauraron ko muhammad mai riga wanzami numan jihar adamawan najeriya to da mutum adamawa wannan lamba da ka turo wannan sako ta ita ake kira insha allah sai domin sakon da kake cewa salamu alaikum mallara tv da radio muna jin daɗin kasancewa tare da ku allah ya sa ku fi haka sako daga babu gusau ibafo jihar ogun a najeriya sai sako na ƙarshen rubutattun sakon wani lokaci ke cewa salamu alaikum mallara radio ina muku fatan alkhairi sako daga mai sauraron ku buri umar gamana jihar kebbi najeriya masu sauraro ga sakon baka da baka na kana magana da manara rediyo da muke magana daga ina to kuna magana da malam musa musa daga mazauni a wuri masha Allah ya kuke manara da masha Allah wallahi sana muku murna na'am muna muku murna kwarai da gaske mu ma sai ma yau sai na na ta kafin bitan bidan nan ba sai na ga na kurewa sai dai kira wani sai can mu ayi wrong number amma yanzu da har gama aka ba da lambobi kuma na sai sake dauka masha Allah ta ana gan mu da malamin nan malamin sunna insha Allah kamar Allah kare da kuka su su Allah Allah ka tsara da kuka su da daraja kuma masu ma'aikatan mu na Allah da kuka ka ku kuma amin amin mun gode Allah ka rage radio mashin na'am mun gode Allah ya kai saka ya biyu mu muna dan muna jukure abin nan sai dai wani lokaci aka ji iska na dan kada sosai na'am wannan amma da ka dan tuni shi shi kadan sai ga ka kama tsakanin France da abun ganin shi yake kawo nan musamman da yamma kenan Eh, da yamma amma da safe za ka ji shi raras insha Allah za a samu eh, eh, a gode sai ma ya ajiye rabban ka na masha Allah wa alaikum salam barka da asuwa barka da warhaka ta kira mu na rediyo da muke magana da ina kuna magana da Audu Basiru daga Niger Masha Allah ya fi sauraron mu na rediyo a manara rediyo alhamdulillah muna gaida ma'aikatan manara gaba shi daya muna amsawa muna muka muku sakon da shirin to masha Allah da malaman mu na halin suna gaba daya insha Allah za su amsa ku tun daga shugaba Abdullahi Dalalau da Kabiru Muhammad da Sani Umar da sauran dai malaman a ahalin suna gaba daya suna muka musu masha Allah insha Allah kuma kun faɗa kullun to yayi eh, to masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am an tashi lafiya lafiya kalau kina tare da manara rediyo da muke magana. Eh, mana Ibrahim nan babu daga Mango. Masha Allah ya fi sauraron manara rediyo. Alhamdulillah muna jin daɗin manara rediyo. Masha Allah. Saboda jin daɗin shi ne ma yasa muka yi kiran ka saboda ku